Tell me, yi bakon wannan makarantar wannan su suwa ne ne ba ruwanka akwai daɗin kallo ka san a makaranta akwai makaranta akwai muna makaranta to akwai makaranta a cikin makaranta in baka sani ba wa'annan su ne makarantar da ba admission ba co ba demotion kai da kanka zaka yanke ma kanka abin da ya dace wa'annan da kake gani duk wani abin da yake faruwa ba akan komai bane illa akan budurwa shi ne suke fito da wuka tsirara haka suke bin shi cikin makaranta a cikin <laughs> harabar makaranta abokina kai bako ne a makarantar nan wannan abin da kake gani yana faruwa a wannan rayuwar da suke a cikin makarantar nan ya wuce haka mai gidansu sunansa haɗaka da turanci sunansa maja akwai wani comment ko in ce proverb da wani lecturer ya gaya mana if you have a problem that has a solution why worry it if you have a problem that doesn't have a solution why worry it solution in da wa'annan shine kar ka yadda abu ya haɗa ka da su beware iya musu turo mu nan karatu ne ka yi abin da yake gaban ka idan ka gama insha Allah rabbi zaka ji daɗin rayuwa amma in ka biye ma wa'annan fa to kana cikin hatsari abokina tsaya ka ji na zo nan in pass through school ne not school to pass through ne shi mai gidan nasu um, jami'in makaranta ne ko kuma rector shi kuma abokina baka ji me nake gaya maka ba kenan ka ce min hankalinka baya tare da ni na ce maka a makarantar nan shi ba komai bane illa yan makaranta a cikin makaranta ka gane ba promotion ba demotion Dalibai ne mana ka manta ba haɗaka sunansa da hausa da turanci maja maja maja maja maja <laughs> daman na san dole sai ka bani hakuri amma ba zan taɓa hakura ba kun san me nake son da shi ku tala mun shi na ja yanka Nasir a baya. Me ka ce? Maja ya yanka Nasir a baya. Suna ina? Suna tsakiyar makaranta. sai na ji mutuncinsa sai na nuna masa ƙi da so suna da bambanci Amina, ina za ki je kuma? Da Allah ki biya hankali, kin san ma da bai da kyau. Kaga yanzu ya shiga taitayinsa. Ai ni so ne bayan ka rubuta mai sunan ƙasa ka rubuta mai i love you inda zama zai gagare shi Duk bisa laifin da kuka aikata, gaba kaɗai sai an muku hukuncin rataya. Kuma wallahi na rantse da kamar yadda ka yanke masa baya kai ba bayan ka za a yanke ba zuciyarka fuskar ka kai da Allah kai yanzu namiji ne tashashe wa'anda suka yi asara in ba kare ba waye ake koransa yake naci nace ba na son shin dole ne sai na so ka ba kai kaɗai za ka yi nadamar abin da ka aikata ba hatta iyayenka sai sun yi nadamar haka ke kina tunanin cewa saboda soyayya ki ne masa haka to idan ma kina kina da so kina tunanin saboda so ne to ki cire shi daga cikin ranki soyayya taki ta ci kaniyarta kuma daga yau babu wani da da ya isa ya ƙara sanki a cikin rayuwa kin ga na kashe miki kasuwa kenan ƙarya kake ƙaryar ka ta sha ƙarya kai kaɗan ba ma kai ba duk ahalinku ba wanda zai haka gare ni ba ƙarya kake ma kada ki ƙarasa ahalina a cikin wannan maganar in kika karasa ahalina a cikin magana zan nuna miki cewa ni ba ni da imani wallahi kana da imanin ne kai ka san darajar ahali ne ai da ka san darajarsu da ba a nuna ka a duniya kai dan daba ne kuma Allah ya wadarar wannan iyayen nan naka da suka haifo mana jaraba da bala'i da masifa a makarantar Allah ya isa ba na ɗaukar rainin wayo da rainin hankali kaɗan ma kika gani wallahi sai na tattarwatsa miki fuska wani lokaci wallahi nuna na ci haƙon ka za ya kai tun da so ya sa karin sinar da kai zanna hankali za ka cinye kwai haɗi da kwai duwa bakin ka za ka kai mai so gaman jini ba za ya nuna na ce haƙon kaza za ya kai tun da so ya sa karan sinar da kai zanna hankali za ka cinye kwai haɗi da kwai duwa bakin ka za ka kai mai so gaman jini ba za ya ban tsoro kin ga yadda yake ta bi na da kallo ke kuma ba kya son kallo ko to dama tun ɗazuma muka yi magana da babanki yana ta faɗa ya ce aure zai miki aure kuma umma ina murna na gama jarabawa na ina jiran sakamakon tafi babban makaranta na kaduna ina jira ki tafi sakamako ki tafi makaranta to shikenan za ki ce wani gaci gacin banda zamani ma irin wannan na yanzu wani mataki aka ɗauka? Ke kuwa wani mataki za a ɗauka? Za ta je wurin 'yan sanda ma juyar da ke tsin aka yi. Ni wala da asibita wa ko da sun haƙura da wannan soyayyar tasu. Ni ba na goyon bayan haka saboda gaskiya ya ya sha wuya kafin Abida ta so shi. Kamar yadda Allah ya karya alkadar Raja shi ma haka alkadarin shi zai faru. Waye kuma Raja? Wani shi ma ɗan jagaliya ne

a shekara da ba haka aka turo ni a cikin makarantar nan ba ni zan je in samu shugaban makarantar ba ki da wata mafita a makarantar nan illa ki bi abin da ya gaya miki idan ko ba haka ba sai dai ki bar cikin makarantar nan in kuma kin ki wallahi tallahi zaki gwamnati ki da karatu a cikin makarantar sai dai in bacci eh baki ma santa ba baki ya ce baki gane ta bane mana to ai san ban kuna miki magana kina wani gaya wa mutane kawar ki da yake kyawa idan har baki ga inda take ba a nan a gaban kowa ta san biki? shawarar hakan da kanta. A ki kika gaya mata ta gudu. Wallahi ba ita ta shawarar hakan da kanta. To ne. Tunda har kika sa ta gudu. Yanzu na baki nan da minti biyar ki zo ki same ni a ɗaki. Idan kuma baki zo kin same ni a ɗaki ba nan da minti biyar yanzu yanzu ki taho. Kuma ke ma ki zuba ki gani in baki zo ba da tamu karfan yan makaranta zan sa kai mata iya ne wannan wai yaushe ma yan matan makarantar ga yar halakin nan amma Allah ya ce da ba ta zo ba da shaga zan sai an na fara tunanin yaushe ma yan matan makarantar nan suka rena ni har da zan yi umarni ba za a bu ba mu je Wasser und Nick.

mata masu tsari irin naki dole su tsara mutuncin gida da kuma mutuncin kansu don kuma su yi haka ba sun yi watsi da bayar da Allah ya basu ki da na san da cewa ban kai matsayin da ya kamata a cikin tsakin saurare ni ba amma kuma na san Allah bai halittu zuciyarki da walakanta mutum ba na kuma gano hakan ne daga kyakkyawar fuskar nan taki wata ta jefa ni irin halin da za ta iya jefa kula da lokaci ya fi adani kuma a nuna naci ba so na zuciya zaman jini ba za ja ka ƙasa. Ni kuma zan yi amfani da na wasala domin na nuna mata zafin so na jawo ta cikin kuma zo ka bar labari. Ba ki labarin ta fara sona ba. <laughs> Ko kuma ka bar labarin ta maka fata-fata ba ta son ka ba. Awa, <laughs> in fata-fata kuma. Ai kamar yadda na san ba zan faɗa a gasar sabon jarumi nake mai dan ya ji baya son yariyar nan amma ƙara dausawa cikin soyayyar da yake yi mai sunan mama a wannan shekarar naki kamata ya ce gina gidan mijinki amma kullum sai ki ringa yin magana cewar ke dai karatu ke dai karatu na fi ki sanin mahimmancin karatun tunda ni ne na saki san dalilin da yasa nake son auren da ke kuma ina tambaye ki shin kina da wanda kike so ne to wai ke me yasa ana miki magana ne kike son kuyi da kai ba za ki bada amsa ba bata zile wata ni ba zan miki

ke kin ga laifina? A'a, wallahi ban ga laifin ka ban da wata mafita illa in ba abin da baba na ya faɗa mu ke gashi ba kula samari kike ba ko za ki fara ne yanzu ba wani kula samari kawai da ina ji a jikina akwai wani hasken saurayi <laughs> da zai sace ni to ai kuma gashi bai zo ba ba kenan ha shi hazikin mana ko kina nufin ban gano ki bane kai an gaya miki abin da nake nufi kenan oya mu je <laughs> so jini ba za ya Mata masu matsayi da kyau dole su ja aji. Idan kuma suka watsi da hakan sun yi watsi da baiwar da Allah ya ba. Masu kyau su ake kira taurari. Amma ke wata ce. Kin zama fitila mai sheki a cikin fitilu. Don kasancewar ki haka kin zama sarauniya. Ya za ki ji idan gadon sarki a gefen ki. kada da cika ki da surutu na barki lafiya He dan samari. Alamun ka sun yi tasiri a zuciyar da kake cewa ina son su me yasa biki kira mu mun ba da shaida ba kin ga shugaban makarantar ba bai goyon bayan haka kin ga kenan ina zan buƙaci shaida kuma yasir ya san da haka yi a gabansa mahaifina ya ce ya fita daga sabgata ni ma kuma na fita daga sabgarsa kai ba ma shi ba duk wani saurayi tunda ba soyayya ne na zo yi ba makaranta na zo zo mu je mu zauna wannan sai yake kira a hawa mutanen kano eh. gaskiya ne ya bros sai yau ka tana dan wannan naka haba to yaushe ne ma bana tana kamar bros ya kedin ya sisira ya momi kuma Allah ya lau ya kanan ya mutanen kanan Bello lafiya na ya dama na kira ka ne na gaishe ka sannan na baka labarin wata sabuwar duniya ne na shiga wacce ban taɓa shiga irin ta. A'a. To ya maganar karatun naka da kace zaka zo nan gurin kai? Eh zan duba na gani idan mutuniyar ta canza min shekara ba. To barka ji. Yan mata yanzu wallahi sai da dara aljunka za su kula ka. Kai barka jin gaya maka wannan ba irin matan da ka sani bane wannan ta musamman ya kamata ma idan ka samu lokaci ka zo ganta. Dole ai ka sani zuwa Kano sai mun samu hutu kuma ma bikin ka. hand. No, ka yi haƙuri fa. Ba kai min laifin komai ba, amma haka tsarin yake. Duk mutumin da ya shigo cikin makarantar nan, dole sai na masa gargaɗi. Saboda kada ya taɓa yadda ya shiga gonata. Idan ka yadda ka shiga gonata, zan yi gunduwa-gunduwa da kai. alaikum salam kai yaushe ka fara zuwa makaranta yau mana sori abokina gaskiya na tausaya maka ya jikinka Ciki da sauƙi. ismail lala ina so kama wani taimako ina jin ka tunda na zo makaranta na nake ta kiran wayan abida ta ki dagawa ina so dan allah kaman magana da ita haba yasir sai ka ci wanda baka da zuciya ya kamata ka cire yarinyar nan a cikin ranka ka rabu da ita kamar da ita ma ta rabu da kai mana Isma'il ba zan iya daina son Abida ba kuma ba zan iya cire ta cikin zuciyata My God gaskiya abin da kike ba ki kyautawa sai ki daga ki ji me zai gaya miki na gani amma idan na daga kamar na saba maganar mahaifina ne baki ma san me yasa zai gaya kuma yin haka gare shi zai zama matukar cutarwa mariya ina son yasir tun ranar da aka raba ni da shi tunani nake kamar an raba ni da farin cikin rayuwata na sani ni fa shawara zan baki in ya kira ki ki daga kicin me zai cika ki Yin funa gan shi ya shigo cikin makarantar inda soyayya ce na tabbata gan shi abin da sa ban gaya miki ba don na ga halin da ake ciki na gode wa Allah da ya bashi lafiya kina nufin ki ce a kaina kika taɓa yin soyayya ban taɓa kula kowane saurayi ba asali ma dai ina tsoron maza <laughs> Allah sarki ni kuma kin gana taɓa yin soyayya amma sau ɗaya ka iya bani labari hmm, zan iya baki labari amma ba wani mai tsayi ba satin uku da ita ta rasu Shi wata yi ganuwa ne ba ta suna ne na kashe ta ka kashe ta ke mai kyau fa yarinyar na kashe ba soyayyar ta ta na kashe <laughs> saboda ni a tsari na tunda ba na son ta to ta mutu gaskiya ka tsinka min 'ya'yan hanji na to Allah ya sa ni ma kar ka kashe ni ki kashe ni dai dan ranar da na fara ganin ki da kin ce baki kiya suna ai zuwa zan jefa kaina a cikin masai na baki dariya ba daga da gaske kake yi ya kamata ka turo yan gidanku su zo gidanmu domin